ثم قام الرجل سألنا سيمة من يتاش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه ردوه علي كداو دشي فالتمس سي أكا نيميشي فلم يجدوا بانا فلم يجدوه سنا ينا فتا مزالة كي كراوش كداو دشي سنا فتا يسكرا سعيناكي سما يي كسا يي قشي وآآ أسيس قبابش نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا ce wannan jibril ne tun da ku ba ku tambaya ba balle ku san abin da ya danganci addinin ku to shi yana so ya sanar da ku to shi yasa aka zo aka yi wannan wannan abin da gani kamar abin nan ya zo yana tambaya yana tambaya yana tambaya ne dan ya sanar da ku babu bayanin salawatin lati hiya ahadu arkanil islam babin da ke bayanin salloli da suke ɗaya ne cikin rukunan musulunci aka ce a rukunu shai'i wa janibuhul aqwa aka ce rukunin abu shine bangare mafi karfi na abin wannan rudaki masallaci da muke ciki ina rukunansa filolin da suke ciki in aka cire su abin zai zauna babu to shi sa a rukunu wa janibu shay'il akwa in aka cire rukunin na abin sai ya rusu mun gane ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد سعيد بن جميل ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا متين يزو وجه الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد yana cikin mutanen najd cikin mutanen najd duk wanda ya san tabi'a ta jama'a mutane kana ganin mutum yana zuwa da ka gan sufarsa sai ka san wannan mutumin mutumin waje kaza ne mun gane ko in ka je aikin haji aka ce yau arafa ko mina in ka koye cikin sanin mutane ka zauna cikin saudiya ka jima amma ka koma dina duk gungun jama'a kana gani za ka san wane wa'annan mutanen gari kaza ne wa'annan mutanen gari kaza ne wa'annan mutanen gari kaza ne da wannan firasa da wannan kwarewa sayyidina Umar da sayyidina Ali suka iya gano wai su mun amirin al-qarni wani bawan Allah ne waliyin Allah ne saboda tsananin biyayyar da yake ma mahaifiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya masa shaida cewa bawan Allah ne nabi saboda tsananin biyayya da yake mahaifiyarsa yana sane da manzon Allah ya bai amma saboda tsananin biyayya da yake mahaifiyarsa ya dauki shine zai dauki komai shi ke yi ba yanzu Allah ba kuɗi ka sai mota lafiyayya kenan ka manta da mahaifiyarka sai matarka da ka dauko yanzu ita ce kake jin daɗin rayuwa da ita mahaifiyarka ita shi kenan ka gama da ita ba za ka samu albarka ba har abada ke ma ba za ki samu albarka ba sai kin bashi dama ya yi mahaifiyarsa biyayya ki taya shi shekara nawa za ta yi ta bar ku shikenan kun zama masu albarka sai ke za ki ji daɗi amma ki takura masa dan kin ga ya fitinu da ke yana jin daɗin rayuwa da ke yana kaza kaza lokacin ke ne yanzu ya ji daɗin rayuwa da ke in kika bata wannan rayuwar da ke da shi din ba za ku ji daɗin rayuwa ba to wannan bawan Allah nagari ya kasance yana kula da mahaifiyarsa sosai shine dauke ta ya aure dora tana shine zai komai shi ke mata komai da komai shi yasa bai samu ya zo ya ga manzon Allah ba balle zama sahabi shi zama tabi'i amma duk da shi sai da manzon Allah ce wani bawan Allah zai zo muku Uwais ibn Amir al-Qarni in ya zo sayyidina Umar ka roke ka nemi ya neman maka gafara alamar sa kaza yana da alama akwai alamomin jikinsa Allah ya warkar da shi fari a jikinsa Allah ya warkar da shi saura kaɗan sayyidina Umar a lokacin hajji mutumin Yaman ne zai zo daga Yaman mutumin Daus daga kasan Yaman mm. da lokacin hajji ya kai aka waye gari ranar arafa da kaga wannan gugu kaga daga kane su irin daura zanen su da irin kana duk da yake bakake ne ka san wa'annan mutanen Ghana ne da kaga wa'annan da shigan su wa'annan mutanen arewa ne Najeriya ne mutanen Najeriya ma wa'annan mutanen Kano ne wa'annan mutanen kaza kaza ne haka za ka gani to haka su ma Larabawa da ka hanje za ce wa'annan mutanen wannan Masarawa ne wannan mutanen Sham ne wa'annan Indonesia ne wa'annan kaza kaza ka dangane da yadda in kaga mutum ka san shi to ya sayyidina Umar yayi da sayyidina Aliyu dama ta samu wannan bawan Allah manzo Allah ya bar duniya bai zo ba sayyidina Abubakar ya zo bai zo ba sai zamanin sayyidina Umar da ranar arfa sai na umar sai na ali suka je mu je mu nemi wannan bawan Allah uwais ibn amir da manzo Allah ce mu ce masa yayi neman mara gafara da suka je su suka gungun jama'a suna gani suka ce to madalla waɗannan mutanen Yaman ne ba ma da kasan Yaman zai suna zuwa suka ga taron kasan Yaman suka ce a cikin ku akwai uwais ibn amir al-qarni sai aka yi dace da babban sana ciki sai ce wai sai yana can yana kiwon dabbo yana kiwon rafuni ai yana can wani abu ne wai su wai ba ne yana can yana kiwon dabbo yana kiwon rafuni dan ba su dauki wai sai wani abu bane babban sa kenan ko kawo sa kawun babban sa ne yace wani wai sai wai sai yana can yana kiwo kuma na zaune yana ga mun ka kuma wai sai wai sai yana can yana mana kiwo yana can yana kiwo ma'ana wai sai bai sai zauna shi shiga nan ba ke mu babban sa ne sai dan an zauna an ya da zango yana can yana mana kiwo sai na umar sai suka kyale suka je tiriyan tiriyan tiriyan suka je suka ga masu kiwon zakuma suka ga wannan mutum suka yi musu sallama wai su ne dan amir eh lafiya ne wacce kake ma mahaifiyarka biyayya ya ce eh akwai alama jikin ka fari ciwo Allah ya warkar da kai duk saura ka dan kwaya dan ne ce eh duk alamomin da suke so ya ne kenan ya bayyana ce abinda nake so ka kan min gafara yace kai kuma wane ne kai eh, shugaban kasa nan kai kai kuma wane ne kai ce ni ne Umar ibn al-Khattab wannan fa shine Ali ibn Abi Talib kai Umar da kai Ali ni Uwaisu ne muka gafara suka ce haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam magana ta kare ko kai Umar خليفة المسلمين عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب أهل بني ويس إذا تفهم منزل نيم مغافر إنهم استغفاري سوكا منزل الله يبقى ملابار يتي ذاك ذو أمكذو منيما كيمنا كريو كمنا غافر ولي نقوى ولي بني طيب. من أهل نجد فائر الرأس gashin shi duk suna ta sai kanshi ba ba ba alaman wancan hadisi jibril yace wani mutum yazo gashi cikin rigarsa fara gashin shi baki mana akwai tsari ba alama wannan kuma shi zo ga gashin shi busu busu haka gashi nan san tattashi a tsaye ba alaman tsaifewa ko tajewa ko wani abu nasma'u da wiyya sautihi wala nafqahu ma yaqul muna jin muryarsa karar muryarsa amma ba ma fahimtar me yake faɗa muna jin dai hayaniya abubuwa dai yana magana da yana amma ba ma fahimtar me yake faɗa hatta da namin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yasalu anil islam fa idza huwa sai gashi ma abin da yake tamba yana tambaya ne dangane yana tambaya ne game da musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar ne Allah ya jarta maka yini da dare fa qala sai ce hal alayya ghayruhu hal alayya ghayruhu bayan wa'annan salloli guda biyar asuba azhar la'asar magruba isha akwai wata sallah da take wajiba a kaina qala la sai manzo Allah ce a a illa an tatawwa sai dai nafila za ka yi kafin azhar biyu bayan azhar biyu kafin asar biyu bayan magruba biyu bayan isha biyu ga qiyamul layl ga musallan wal'a ga sal illa an tatawwa akan haka sallan idi wajiba ce ko ko a'a sunna ce sallar mutane fa shafa'i fa sunna wuturi fa wani suka ce sunna suka ce wajibi zance mafi inganci mafi rinjaye aka ce ba farilla wa siyamu shahri ramadan kuma kai azumin watan ramadan fa qala hal alayya ghayruhu yace bayan azumin watan ramadan akwai wani azumi da yake wajibi a kaina kamar sitta shawwal kamar uku kowane wata kamar litinin alhamis kamar ashu kamar ashura kamar kaza kaza sai manzo Allah ce la fa qala la sai manzo Allah ce a a illa an tatawwa sai dai za ka yi na filfili ne bayan kai lan watan azumi za ka yi sita shawwal kana iyawa za ka yi litini da alhamis ko wani satin kana iyawa za ka yi kwana uku ko wani wata za ka yi ashura da za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi ranar arafa za ka yi duk na filfili ne illa an tatawwa wallaka lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zakata sai manzo Allah ce kuma ka bada zakka fa qala hal alayya ghayruha yace akwai wata zakka da take wajiba a kaina fa qala la illa an tatawwa qala yace fa adbara ar-rajul ko jaa rajul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nakira u'idat ma'rifa ma la ta'ni kanat ayna al-ula jaa rajul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa adbara ar-rajul na kira shi wannan mutumin wani mutum ya zo aka yi kaza kaza kaza kaza sai shi wannan mutumin النكرة أعيدت معرفة قاعدة في أصول التفسير إذا أعيدت النكرة معرفة إذا أعيدت النكرة نكرة إذا أعيدت المعرفة معرفة إذا أعيدت المعرفة نكرة sai an karanta ko فأدبر الرجل وهو يقول والله sai mutum ya bada bayana yana fada cewa wallahi na rantse da Allah la a ala hadha wa la anqus minhu hmm. ya manzo Allah me aka ce yace salloli biyar sai rike wannan sai me sai aka za sai rike wannan sai me sai aka za sai rike sai me sai sai hajji sai yace to waɗannan wallahi talla ba zan kara ba ba zan ya tsira amma fiqa in kiɗa to zai fi tsakanin fi kauli da abin da ya faɗa ko na fara larabci ya faɗa da Hausa ba da duba ne wa ya ce abin da ya faɗa yadda ce a fi kauli me me bambanci tsakanin abin da ya faɗa da fi kauli bambanci larabci ne ta yace eh eh ai haji ya karshe zai ka maka wayannan hadisai ya aka zo wannan ba kawo haji ba wannan ba kawo kaza ai wannan ma aka ce maka guda biyar akwai riwaya da ta ce in kai abin da aka wajabta kanka ka guji abin da aka hana maka to bi iyaye ya shigo a ciki in ai kaza ya shigo a ciki abubuwa da yawa na shar'an musulunci sun shigo a ciki mun gane ko saboda riwayoyi me yasa hadisi je wannan hadisi ya kawo bai kawo haji ba wannan hadisi ya kaddama sai suka ce ba maganar manzon Allah ce sai haka nan ba a'a manzon Allah abu daya faɗa waɗanda suka je riwaya wani ya haddace ɗari bisa ɗari wani ya gwargwaron abin da ya haddace wani kuma suna suna ganin cewa za a iya rawaito hadisi da ma'ana ba lallai sai ka kawo nafsin lafazin da aka kawo ba kamar da za mu rinka gani ɗaya bayan ɗaya yana cikin abin da imam muslim ya kware a ciki kenan ai mukarana tsakanin bukhari da muslim tabbas aka ce bukhari shine littafi da yafi inganci bayan alqur'ani to amma suka ce تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي زين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم صحة إن جلت بخاري أبي أما تكاوى قاري دجيري إمام مسلم إن يرويته قد أبي ما وني يأتي كذا وني يأتي كذا سيفا لتك أبن دفوا يفعل كما إن يكاوى حديثي duk in ya kawo babi duk hadisin da ke cikin babin nan zai kawo an tafi kenan amma imam al-bukhari hadisi dai za a kawo su a yanke su a kawo su goma a kawo cikin littafin hadisi ne jikin hadisi ya kai shekara ɗaya ko biyu akwai maganar sallah akwai maganar ilimi akwai maganar kaza akwai maganar kaza sai kawo cikin babin sallah sai kawo hadisin saboda juzuin da ke magana game da sallah yana nan wata rana kuma zai magana game da ilimi ko na abu sai kawo wannan hadisin shi sai ga ya ga wannan hadisin saboda wani bangare cikin jikin hadisin da ya danganci wannan abu mun gane ku. shi yasa ya imautar da mutane aka sai kawo matsala ma in ba ka kware cikin fiqh ba sai ka sai ka rasa me yasa Imam Bukhari ka wannan hadisin nan ma tukunna eh. sai ka kai ka kawo kai kamar kana yi cikin ka fahimci cewa lalle Imam Bukhari ba sa'an ka bane ba ware ka bane yayi nisa yayi zurfi ko a wannan bai kawo hajji ba a wannan ya kawo a wannan bai kawo ba hajji ba akwai abubuwa da yawa ba kawo ba in mutum haji ne za a kyauta kai lokacin ba faranta wata shekara aka faranta haji shekara ta nawa ta tara shekara ta tara aka faranta haji za a kyauta kai lokacin ba ta haji ba kuma yanzu abubuwan da ake ana magana ne kan farilla ta sami shiga kuma ta sami shiga ba tambayar ta sami shiga kuma ta sami jawabi ta shiga ba wannan magana ce mai sauki akwai abubuwa da yawa da aka ba da za a shi ne malamai suka bayani cewa eh, ai riwayan bukhari shi sai ya kawo shi wannan ya kawo sallah azumi riwayar bukhari ne ce in kai abubuwan da aka wajabta a kanka kabi shara'i'ul islam kabi shari'in shari'ai addinin musulunci shari'a addinin musulunci sallah kada ta kawo azumi kada ta kawo zakat ta kawo bin iyaye ta kawo girmama na gaba ta kawo tausaya mana kasa ta kawo kula da addini ta kawo duk wa'annan to sai suka ce sai kayi wa'annan duk to amma abin da ke gaban mu shine sai kama hannu shi ce wallahi na rantse da Allah la azidu ala haza wala la anqusu minhu yake nufi da la azidu ala haza wala la anqus baicin wa'annan guda biyar ko hudu ba zai wani abu sama da su ba yake nufi ko kuwa a'a in aka ce sallah raka'a hudu ce ba zai ta biyar ba ba zai ta uku ba ya ka ce raka uku ce ba zai ta hudu ba zai ta biyu ba shi yake nufi da la'azir wala anqus ko ko a'a waɗannan manya manyan abubuwa da na ɗauka ba zan kara komai a ciki ba ba zan rage komai a ciki ba wanne ne ake nufi hmm. Hmm. to in ya zama da haka ina ya za a fitar da aflaha in sadaka eh, eh. kai abin da aka wajabta a kan ka san ke mai duk wanda ya abin da aka nema a gare shi ya tsira ko ya halaka ya tsira eh qala haddathani ya ibn ayyub wa kutayba wa kutayba ibn sa'id jami'an an isma'il bin ja'far an abi suhayl an abihi an talha bin ubaydillah an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadha al hadith nahwa hadith malik ghayra annahu qala wa qala sallallahu alaihi wasallam aflaha wa abihi in sadaqa sai ce aflaha wa abihi ina mana wa abihi wa abihi shi ne mana iya biyayya da gwarancin ke fasara wa iya biyayya aflaha ya tsira wa abihi wa abihi sai kamar rantsuwa kuma an hana a yi rantsuwa da wani Allah suka ce ba abin da ake nufi rantsuwa ba cikin magana ce wajen larabawa ba sa niyyar rantsuwa da wannan abin da aka haramta shi ne kai rantsuwa kana niyyar niyan rantsuwa to suka ce wannan ba rantsuwa bane cikin magana ina misalin cikin Hausa eh ina misalin cikin Hausa abu kamar rantsuwa amma ba rantsuwa ake nufi ba أغلب الأيمان أتيت بأغلب الأيمان eh eh eh ya saba yana magana yake wallahi ba da ni da ni rantsuwa yi rantsuwa tana kama haka sunan da tillahu yamini me wallahi za ni makaranta eh wallahi za ni makaranta eh wallahi ban gan shi ba rantsuwa ana ne rantsuwa ne rantsuwa za ta samu shiga ci mana in ya saba haka zai fara ai eh, mana wasu kenan haka din ne ana niyyar rantsuwa ne da wannan a al'adance wannan rantsuwa ake nufi ko ko a'a cikin magana ne to babu babu su'ali an arkanin islam babin da ya zo na tambaya ga dangare da rukunan musulunci shika-shikan musulunci shine kawo hadis da imam ibn salah بمو مسألبا أبو بني سألبا شنو يا رسول الله إني سائلك ومشدد عليك يا مزا الله زن تنبيك أما فك يا رب زن فلن تابا زن فلن قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضري قال حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس بن مالك قال ان كبر سيدنا انس بن مالك الله يكرم سدايته نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء an hana mu an hane mu tambayi manzo Allah wani abu saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana yu'jibuna ay yaji ar min ahli al-badiyati an yaji ar-rajulu min ahli al-badiya an yaji min ahlil badiya sai yanzu muna son sai muna Allah Allah muna son mu ga wani mutumin kauye ya zo amma fa mai hankali in mutumin kauye ne ba mai hankali ba to tabargaza zai amma mai hankali ne zai zo yana tambaya ba ruwan shi kai gaban kai tsaye gaban shi gadi sai mu rinka fa'idantuwa fa yas'aluhu wa nahnu nasma'u sai muna son wani mai hankali ya zo yana tambaya manzo Allah mu muna jin yana tambaya manzo Allah na bada jawabi mu muna fa'idantuwa فجاء رجل من sai wani mutumin kauye ya zo. فقال سيتي يا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك أتي يا محمد رسولك دل أيكينك كو جكادنك كو منزلك كو وندك أيكو يا زمنا أتانا فعل ومفعول رسولك فاعل كينا فصيحه فعل وفاعل ومفعول غاية ما هنالك أنه قدم المفعول عن الفاعل وهذا جائز في اللغة العربية أليس كذلك وأمثاله كثيرة أتانا رسولك لو أراد أن يقدم الفاعل على المفعول يقول أتى رسولك إلينا لا يقول أتى رسولك ما ينفاك الفاعل فيقول أتى رسولك إلينا لا بد وأن تتعدى بإلى هناك أما هنا تعدى دخل الفيل على المفعول رأسا أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك yace jakadan ka yazo dan aike ka wanda ka aiko yazo fa za'ama az laysa ala babihi يقال الزعم مكية الكذب ولكن الزعم هنا ليس على بابه لأن هنا المراد هنا الشيء المتحقق الشيء الثابت الحق ليس ذلك يعني الزعم هنا مطية الكذب مفهوم بدليل أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول الصداقة ومع ذلك استمر بالزعم بالزعم ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن الزعم هنا ليس المراد بالزعم هنا مطية الكذب مفهوم؟ لأن كلمة الزعامة تحتمل معنيين تحتمل الشيء المحقق والشيء الذي غير المحقق أما a cikin hausa زعم الذين كفروا lazina kafaru waɗanda suka رياوة الرياوة suna riyawa a riyawa faga amala na yake manzon ka ya zo mana dan aike ka jaka da ka ya zo mana sai ya faɗa mana cewa kai kana fadan cewa Allah ne ya aiko ka manzon ka ya zo yace kai ka ce Allah ne ya aiko ka kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka haka ne manzon Allah ne ya aiko ni to wannan mutumin kauye abinda ke nuna cewa ba ma yana da hankali ma ya fi dan birni sai ce kala faman khalaqas sama dan aikin ka ya zo ya faɗa mana mu yace kai ka ce Allah ne ya aiko ka sai ce haka al'amari yake Allah ne ya aiko ni farkon tambaya sai ce faman khalaqa samaa wa ya halicci sama قال Allah ثم قال الله Allah الله هو الذي خلق السماء فحذف وقال Allah المراد بهذه الكلمة الله معناه الله هو الذي خلق السماء أو الذي خلق السماء هو الله قال فمن خلق الأرض يجي توايا هل تكسر قال الله يجي الله هو الذي خلق الأرض قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل waye halitta sama waye halitta kasa to wa'annan manyan manyan duwatsu waye kafa su waye ajiye su ya saka abin ya saka a ciki yaya kai duwatsu abubuwa a cikin dutse ba cikin duwatsu ake kira abubuwa karfe da dalma da mai da mai ba qala Allah sai ce Allah هو الذي نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال تسعنا سيتي فبالذي خلق السماء ناغما كذا وند يحلج السماء وخلق الأرض يحلج كسا ونصب هذه الجبال يا أجي وأن الجواس يا كفاسو يا أجي سو آه الله أرسلك الله ني أيكوك na gama ka da wanda ya halicci sama da kasa da wannan duwatsu shikenan eh. sama da kasa da duwatsu in kai ƙarya sai su maka na gama ka da sun tsoratar na gama ka da wanda ya halicci sama da kasa da duwatsu Allah ya aiko ka Allah ne ya aiko ka qala na'am sai manzo Allah ce eh Allah ne ya aiko ni an gama da wannan yanzu risala ta tabbata ke hmm. manzo Allah ce eh Allah ne ya aiko ni ya tambaya manzo Allah ce eh Allah ne ya aiko ni wa za'ama rasuluka jakadanka dan aike ka wanda ka aiko manzon ka ce. أن alaina خمس صلوات في يومنا wa lailatina yace wai akwai wajibi salloli guda biyar akan mu a dare da yini kala sadaka sai manzo Allah قسكيا ce haka ne قال gaskiya gaskiya ya faɗa hmm. kala sai shi wannan mutum yace fa da ya farko bai zance wanda ya aiko ka ko hmm. yanzu da manzanci ce na gama ka da sarkin da ya aiko ka wannan dan kawai ne <laughs> eh dan municipal ne ko ba dan yin gogo ba duk eh. fa billazi arsalaka Allah amaraka bi hada Allah ne umurce ka da hannu da wannan ala na'am sai manzo Allah ce eh aka ce ba hausa aka ce hakuri sai cewa hakuri sai sai mai in lokacin gwanku ne ai da duka zai fita sai malam sai kai wali dan Allah kai wali ne da duka dan Allah abin da kuke yin nan gaskiya ne ai duka sai ya gora ko kisa kowa ke tarbiyyar da yan daba da marasa abin nan ana kaza kaza kaza saboda yin abin da ba gaskiya ba aka zo aka kaza kaza ya ce hey shikenan hayaniya a tashi ai duka shikenan aka iya kawai eh ana na'am shi manzo Allah ce eh haka ne قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا yace jaka da ka dan aike ka manzon ka da ka aiko yace wai akwai zakka da za a karba a cikin dukiyar mu qala sadaka sai manzon Allah ya ce haka yake gaskiya yayi haka al'amarin yake kala fa billazi arsalaka na gama ka da sarkin da ya aiko ka Allahu amarka bi haka Allah ne ya umurce ka da wannan Allah ne ya ce ai wannan ko ana yi ne don a tara ma ƴaƴa da jikoki dukiya Allah ne ya ce ai wannan ko son zuciya ce ai Allah ne ya ce ai wannan ko ko a'a kaza kaza kaza Allah ne ya ce ai قال نعم سيما قال لك حكى الأمر يجي قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا jakadarka dan aike ka wanda ka aiko manzon ka yace wai za mu yi azumin watan ramadana a cikin shekara qala sadaqa sai manzo Allah ce yayi gaskiya haka ne haka al'amari yake qala sai ce fa billazi arsalaka na gama ka da sarkin da ya aiko ka Allahu amarka bi haka Allah ya umare ka ai azumi wata ramadana a cikin shekara azumi wata daya kala na'am sai manzo Allah ce haka ne Allah na amsa jawabi sadaka abinda na zai fada gaskiya ya fada abinda ka tambaye ko haka ne na'am eh jawabi na manzo Allah ke bayarwa ne tambaya tambaya nawa yake yi tambaya da yi ne ke yi ne ke qala yace amara rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila yace jakadanka na farko sura ba sura tambaya bace amma abin yi yake nufi tambaya don wata riwaya inni sa'iluka wa mushaddidun alayka to ni fa zan tambaye ka amma fa kai hakuri ne dan kauye ne zan tsananta zan tsananta to ya za a yi dole sai ya hakuri yasa ba hausa aka ce hakuri zai ce hakuri sai ma'aiki kuma ya yi gaskiya kaddara cewa malamin kare ko shehu ko kowa ne aka zo ana mai tambaya haka kala sadaka ya ce haka yi kala jaka da kai ce ka ce wai za mu yi haji a shekara sai manzo Allah ce ya faɗi gaskiya qala thumma walla da ya gama aikin hajji sai kama hanya ya tafi shikenan qala sai ce wallazi ba'athaka bil haqq la azidu alaihinna wa la anqusu minhunna na rantsi da sarkin da ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙara kansu ba zai ƙari a kansu ba ba zan rage komai a cikinsu ba to abin tambaya anan shine wannan mutumin ya musulunta ne yanzu ko yanzu ne da abin ya tabbata daga manzon Allah ya musulunta in ka ce zai musulunta mai tace hujjarka in ka ce ya musulunta ne zo mai to mai zo mai kawo shi na tambaya eh da manzon Allah ya aika musu masu musulunta da maguzawa masu wa'azi ya aika musu ɗan hizba da suka je ya karbi musuluncin ko bai karba ba sai da manzon Allah to in ya karba wa'annan manya-manyan tambayoyi ina ma'anarsu

shi a salaka. ya hmm. in ka ce na gama kada sarkin da ya aiko ka ka karbi musulunci kenan da me ake karban musulunci mhm. a da kawo kalmar kanta na wata riwaya ce wannan ga yadda tambayar ta zo ma'ana ya zo da imanin kenan eh? abin da ake nufi shine ya a a na zafi ya abin da ake nufi shine ya musulunta ya zo wajen manzo Allah ko ya zo wajen manzo Allah yana baba guji ya musulunta ya musulunta kace bai musulunta ba me ce hujja an kace ya Muhammad kafiri ka kafirce ke malaika jibril ya ce ya Muhammad ملائكة جبريل هذا يا محمد يا شاشة اللهم أجنا فيما عليك وأجنا فيما أعطيت وأجنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام جاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبي الأهوص أبو الأهوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا يتمنى الله صلى الله عليه وسلم يا كسن كينا من ليمنجي فينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama yana fuskantar in zai jiyo ya fuskance su wata rana ta ya ta dama wata rana ta kware a abu kowanne ya halatta وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وانس وعبد الله بن عمرو وابي هريره قال ابو عيسى حديث حلب حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره إذا هكا ما لم يسكف فتاة باب وللي إن كسل من يسلم منا وسكت القبر in zai juyo ya fuskanto mamu in ya so ya fuskanto ta dama ko ta hagu ko wanne ya yi daidai babu laifi وقد صح الامران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن ابي طالب انه قال ان كانت حاجته عن يمينه اخذ عن يمينه yace an samu manzon Allah ya yi biyu daga dama ya biyo ta hagu yace an rawaito daga sayyidina aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa in ya sallama shi sayyidina ali in bukata tana dama sai ya biyo ta dama in ya ta hagu ta hagu وإن كانت حاجته أن يساره أخذ أن يساره وإن sukan wani lokaci suke ta aikowa wai masu ɗaukar kafetin karatu ana aikawa أنا جي shi yasa dan Allah sai ta yin amana ana ɗauka da kyau in ko suka ce wai in an dauka a Najeriya ko ka ba shi da kyau za a canza amma in aka aika Makka ko Madina ko mutum ya saya in bai dauku da kyau ba zai rasa yadda zai sai tuntuni suke ta magana cewa da Allah ja hankalin masu ɗaukar kafet wannan kuma wai dan Allah mutum zai sallaki da matarsa ina matar za ta tsaya جاء في وصف الصلاة باب ما جاء باب da صفه zo na من sallah الذي صلى mutum قال zai قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اي بن علي بن يحيى بن خلاد ابن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما يتي وترانا من الله صلى الله عليه وسلم هنا ظلم صلى وترانا قال رفاعة wa nahnu ma'ahu mai riwaya ce alhalin kasancewa mu ma muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin masallaci ma'ana ka dauka yanzu ga mu cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa zaune sa'annan ga wani ya shigo yayi sallah sai mu ga ladabi in an shiga masallaci da ya shigo masallaci sai dai gabatar da hakkin Allah sannan zai gabatar da hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya masa gyara in ja'ahu rajulun badawi sai wani mutum ya zo kamar mutumin ƙauye Sawa an kai dan mutumin kauye ne ko dan birni ne ke mutuniyar kauye ce yar birni ce waɗannan abubuwa da hadisin nan ya kosa al'amurra ne masu hatsari sai wani mutum ya zo ka mutumin kauye kamar mutumin kauye mana mutanen kauye suna ba su iya sallah ba fasalla sai yayi sallah kalmomin za mu ɗauka muna tafiya wani mutum ya shigo kamar mutumin kauye fasalla sai yayi ne ya yi sallah ko bai sallah ba ya yi sallah fa a haffa salatahu sai takaita sallar tasa ya yi ta a gaggawa sun man sarrafa da ya shigo bai ce manzo Allah komai ba sai dai gaida eh, eh, sai dai tahiyatul masjid ya ba da haƙƙin Allah madaukakin sarki sun man sarrafa sa'annan sai ya juyo فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم sai ya gaida irin manzon Allah sallama ya bada hakkin Allah zai bada hakki kuma hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa alayka sai assalamu alayka ya rasulullahi sai manzon Allah ce riwaya ta ce ya zo yayi sallah manzo Allah ce ka koma kai baka yi sallah ba ga sallah an yi kuma an ce ba yi sallah ba wata irin ma'ana ina ina ma'ana wannan magana eh ma'ana lallai korewa akwai inda ya kamata korewar ta ko da haya yake za a fa sallah sallah fi'lu madin mabniyun ala al-fath al-muqaddar ala akhirih باقبل صلى فاعله ضمير يرجع إليه هو صلى فعل ماضي ba. صلى يا جماعة أنت مثلا كوبا سامبا من ذم الله كل شيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي كوما كي صلى بكي صلى با يزمي أكي نفي ma'ana sallar ba ta yi ga dai sallah an yi kuma ake ba a yi ba lallai a samu dilalatul ittiba'i sai an samu wannan nafiyu a rataya shi akan wani abu fa innaka lam tusalli صلاة صحيحة صلاة مقبولة صلاة مؤتبر بها مؤتبرة بها صلاة تؤجر عليها صلاة شيخا بما لم يقول غدق أبن سكك kaddara nan to nan ijtihadi ne shi yasa yanzu mu kanmu da hausa mun ce ya je yayi sallah manzo Allah ya ce bai sallah ba ya za a fassara wannan ma'ana sallah ne kace sallah sa bata cika ba wannan yi ba wannan ba a karba ba wannan yace ne, ba ta yi ba eh? Lamtu salli, eh ba ka yi sallah ba abinda da yake kenan ka yi sallah ba kaga mu kanmu yanzu wannan yake sallah ka ba ta fika ba wannan yake ba a karba ba wannan yake ta yi ba kowanne na da ma'ana in yace sallar ka bata cika ba ma'ana sallar ta yi amma bata cika ba in akwai abin da zai cika ta sallar ta yi wannan yace sallar ka bata yi ba ma'ana ba ka da sallah kenan mun gane ko to yaya ake bahaushe yakan bahausa hausa kakan da mutum ɗan wanka mutum ne kana wani ce kai ba mutum ba ne a to da jaki kake magana da wa kake magana me kake nufi da cewa kai ba mutum ba ne ake korewa to babu laifi za mu nan insha Allah faraja sai ya koma fa salla sai ya salla thumma jaa sa'an ya sake dawowa fa sallama alaihi ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa alayka manzon Allah ya sallama farji ka sake komawa fa salli kai sallah fa innaka lam tusalli kai ba kai sallah ba marratayn aw thalathan wannan hadisi bai yana da matukan hatsari matukan hatsari sai ta yi na ce maka kai sallah sai ta yi wane ce kai sallah sai ta yi sai ta yi ni da na ce ma kai sallah ni kai na ban sallah ba wai kawo sallah ashe ba in ba kai sallah yadda manzon Allah yake so ba ba kai sallah ba haka bane fa innaka lam tusalli manzon Allah shine kawo sallah sai ta yi na ce maka ai sallah ka tayi wata kila ni kai ba san me yake sallah ba ni ma ban iya ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya karbo sallah ya san sallan da in an yi ta in ai ba sallar da aka yi ba kai ba yace ba kai sallah ba ashe ba kai sallar da zaku wannan karantar da ku ba ashe duk wanda bai sallah irin sallar da manzon Allah ya karantar ba ba hujja ba kai kuna dariya ke ke ke ke wai bai sallar ba ba shi da sallah bai a'a ba abin da ake nufi ba <laughs> <laughs> ashe in ba kai sallah yanda wanda ya kawo sallah yake kai sallah amma kai ba fa innaka lam tusalli manzo Allah bai ce sallah ka bata cika ba tabbata ce innaka ta'kidi lam tusalli ba kai sallah ba ma'ana wancan abin da kai ba sunanta sallah ba ba sunan ba sallah ba ce sai da aka yi haka nan so biyu so uku كل ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم sai ya gaisuwa ko kan karanta masa ma ba za a yi mai kara ba ya zo ya yi gaisuwa dan karanta a ce je ka ba komai lahirar ai ya kamata dan karanta masa ko to da yake abin ba wasa bane manzon Allah ba wasa gaban sa so uku ya zai gaisuwa assalamu alayka ya rasulullahi yayi duk tawazu an ce zai yayi amma manzon Allah ba wasa manzon Allah ba yana sanya ba yana sanya dadanta masa a duniya bane manzon Allah na neman masa tsira ne a lahira irin wannan salloli da za ka yi su ka je ka gaida manzon Allah to dubu manzon Allah yake fa innaka lam tusalli ina ma cewa kai abin da ga dama matkar za ka kawo hidima matkar za kana san annabi matkar za ka za ka yi salati gaisuwa ya zo yayi ya kawo gaisuwa na ban girma amma duk da shi manzo Allah ce wannan sallar ta ba za a karanta maka ba ba sani ba sabo da ka yi sallah ba je ka kai sallah فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرج فصل فإنك لم تصلي ده مسألة تكي إن تكي سوء فعاف الناس Waka bura alaihi sai su sahabbai duk kowa ya sana suka ki wannan abin suka ji zafi gaban kowa ya faɗi yanzu duk wanda ya sallah da gaggawa ba shi da sallah dan yau al'amari fa zai tsanani ba na in muka yi sallah ma a gaggawa ba mu da sallah kenan wa kabura alaihim al'amari yayi musu nauyi yayi musu wahala ya ba su tsoro ma'ana yanzu mu ma sai mun koma mun koyi sallah kenan shekaru nawa da muke sallah bayan manzo Allah ga shi na baban manzo Allah kenan fa sai da suka razana shekara nawa suna sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da wannan khallad yazo yayi wannan sallah manzo Allah ce baka yi sallah ba eh sai ce fa an-nas fa kai fa kaihu sai suka kiwa al'amarin yayi musu nauyi suka ji wahalan abin yanzu ashe mu ma sallar da muke cikin gaggawa da sallah kenan فكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي فقال الرجل في آخر ذلك متمن سنن سنن خلاج فأرني وعلمني يا من الله أي من قوة كده أبويا من صلى sahabi ne na manzon Allah zamanin manzon Allah yace a koya masa sallah fa inna ma alfa sababi fa bi sababi in annama أنا بشر أنا مبتدا بشر خبر للمبتدا أصيب وأخطئ إلى موضعه من الإعراب أصيب فعل مضايق مرفوع لتجرده من الناصب والجاذب وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفائله ضمير مستتر يرجع إليه أصيب أنا وأخطئ معطوف على أصيب والجملة نعت صفة ni mutum ne mai kuskure ba shi kenan ba ni mutum ne usibu wa ukhtibu mun ni mutum ne dan adam in din sai ta yi daidai sai ta yi na kuskure sahabin manzon Allah kenan duk wanda ka dauka baya kuskure ya kai ka ya baro sahabin manzon Allah kenan yace inna ma ana basharo?